Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai isa taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin Glasgow a mako mai zuwa tare da alkawarin tabbatarwa duniya cewa Amurka ta shirya ta zuba jari mafi girma a tarihin yaƙi da sauyin yanayi a duniya. a ranar alhamis jama'an fadar white house da shugabannin 'yan democrat a majalisar dokoki sun sanar da sabon kudirin shugaban kasa na kashe kudin gwamnati a kan farfado da sauyin yanayi yayin da aka takaita kudin da za a kashe a kan kudirin na baya sabon kudirin ya kunshi dala biliyan 555 wanda za a kashe kai tsaye wurin rage gurbatar yanayi a kasar tsakanin kashe 50 zuwa 52 cikin 100 na daga shekarar 2005 kafin shekarar 2030 wannan ya yi daidai da bukatar gudunmuwar ƙasa wadda amurka ta himmantu a lokacin da biden ya sake komawa ga yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris a farkon wannan shekara a cewar masu fafutuka da masu sharhi wannan zai karfafa masayar biden na gadin amurka ta jagoranci duniya a yaƙi da sauyin yanayi a jiya juma'a hukumar abinci da magunguna ta amurka ta fda a takaice ta ba da umarni a yi amfani da rigakafin covid-19 na pfizer biontech akan yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya hukumar ta fda ta amince a yi wa yara allura da kashi ɗaya cikin uku na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi za su iya komawa makaranta kana su gudanar da wasu harkoki fiye da yadda aka garkame su a cikin gida suna karatu ba tare da ganin abokansu ba in ji dr kausar talat na jami'ar john hopkins a cewar associated press ta kara da cewa rigakafin zai kare su kane kare al'ummanmu mu a ranar talata masu ba da shawara ga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka za su fitar da cikakken bayani akan su kanin daraktan cibiyar shi ma zai ba da jawabinsa na ƙarshe shugaban koriya ta kudu moon in ya kuma sake wani yunkurin shirya wa papa roman francis ziyara zuwa koriya ta arewa wani lamarin da ake ganin sabon neman fara tattaunawar diflomasiya da pinyon da shugaban koriya ta kudu din ke yi Moon ya buƙaci Roma ya kai ziyara a Koriya ta Arewa ne yayin da suka gana a fadar Vatican a jiya Juma'a. Yana faɗa masa cewa wannan ziyara za ta kawo dawwammamiyar zaman lafiya a yankin ruwan Koriya, a cewar kakakin fadar shugaban ƙasar Park Min. Mun ya je birnin Roma ne domin halartar taron kolin manyan kasashe 20 mafiya karfin masana'antu a duniya Papa Roman ya ce a shirye yake kai ziyarar domin zaman lafiya da kuma taimakawa bangarorin, amma sai idan kuri ta Arewa ta ba shi gayyata, in ji Park. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga shugabannin sojan Sudan da suka yi juyin mulki da su guje wa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su yi a yau Asabar. wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya nemi a sa kai sunansa ne ya yi wannan kira ga shugabannin sojojin sudan din yayin da yake yi wa manema labarai bayani to ranar litinin da sojojin suka kwace mulki an kasar ke gudanar da zanga-zanga neman maido da gwamnatin farar hula wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar da tattaki na miliyoyin mutane a yau asabar bisa takin kufice daga mulki jami'an tsaro sun kashe akalla mutum tara ta harbin bindiga kana suka jikata wasu 170 yayin zanga-zangar a cewar kungiyar likitocin sudan wasu 'yan kasar sun ji tsoron cewa jami'an tsaro ka iya afkawa zanga-zangar da ake niyyar gudanarwa a yau asabar ji reuters a ƙarshe a jiya juma'a kafafen yada labarai da iyalan wani da daɗin abokin aiki ga hambararriyar shugaban myanmar hausan suci kana ɗan ta. sun ce kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa a kansa kana ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 20 labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ashe san ki da ya zo jikina ya zuciya har ma kashina wani ya doka ce na sanya dokar da sojoji kokwa yan sanda ba su iya huce mun fushina san ki ne ya saba ni gajiya sanki ne ya jawo shi a dalili na kika ta yin ajiya albashi na ba karya ba na wai ko da so sai kika zuci na. ni ma na zabta gwani a ki har ma nai suna dan tsuntsun soyayya da ya tashi sai ya sauka a dama na kalmomin soyayya kullum yau mu sai na fita daga bakina jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalawa alheri ya wuri lafiya lau ya mutan gida ya new york ya sanyi sanyi alhamdulillah ga shi nan mutane an fara saka sukaran sanyi ka tsoron sanyi na ina ganka in ka kunshe sai ka ce eh, <laughs> wani eskimo ce <laughs> haba haba na gwamma dan wannan dan sanyin ma dan hunturu <laughs>

haka ne ake ne abin nan shawara da ake bamu ne yasa muke daukan matakan tsaro <laughs> matakan kariya aihuwa <laughs> mm. lafiya uwar jiki to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayi hanyar lafiya biki da shekara haka kuwa Allah ya samu ga bayan wannan eh, yanayi amin sun ma to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe gaishe zamu fara da eh, mika sakonnin ta'aziya abokan aikin mu an yi masu rashi wakilinmu a maiduguri haruna dauda biyu kawunsa alhaji mejo bukar haruna ya rasu ranar hmm. litinin shi kuma abokin aikin mu har yanzu murtala faruk sanyinna shi kuma wanda yake mishi a matsayin baba malam muhammad sani aliyu da aka fi sani da mijin yawa soja shi ma ya rasu a cikin wannan makon sai kuma eh, wakilinmu a abuja nasiru adamu elhikaya shi kuma wansa ya rasu wanda ake kira umar da ke jeka da fari gombe shi kuma mota ce ta kaɗe shi yana kan babur ba eh, a gombe allah ya ji kan mm. mamatan duka allah ya sa su kuma kyautata na amin naku gaisuwan ta murna ce zuwa ga alhaji yahaya ibrahim na daurin auren 'ya'yansa da suka hada da hawa'u yahaya da angonta yahaya musa da kuma rabiatu yahaya da angonta ibrahim hussaini adamu wanda aka daura a jiya juma'a kenan masallacin shek ɗayar bauchi da ke tudun wada kaduna sannan mai sauraren mu kuma ya aiko da wannan sakon taya murna zuwa ga Malam Sile Abu gidan mabuga bakin kasuwa Faki da Malam Nasiru kafi sarkin kwanar Dangora na daurin auren 'ya'yansu da suka hada da Alhaji Bashari mai katako Faki da amaryarsa Maryam Ummi kafi sarkin kwanar Gora wanda za a daura a ranar shida ga wata mai zuwa kenan wato Nuwamba na da kwana shida kenan shekarar 2021 wanda a wato asabar mai zuwa kenan wanda za a daura da misalin karfe biyu na rana a masallacin juma'an kwanar gora to allah ya bada zaman lafiya da zira'a ɗaya ba sako daga isuhun dila paki jihar kaduna sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan malam abdullahi ibrahim da na alhaji dan ladi muhammad dan isan kirfi domin auren 'ya'yansu Sirajo da Maimuna waɗanda za a ɗaura mu auren nan a yau a masallacin Juma'a na Federal Locus Bauchi sai dai ba faɗi ko da karfe nawa ne za a yi wannan aure ba. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Shehu Aliyu Gandi da na Alhaji Musa Usman Bakura na daurin aure 'ya'yansu Abdullahi Shehu Gandi da Hajiya Saratu Musa Usman da za a daura an jima kaɗan da misalin karfe tara na safe a namba 34 Sheikh Liman Habibi unguwar malamai tudun wada Zaria. To Allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Yusuf Alhaji Isa, janar manajan talabijin na jihar Yobe wato YTV kenan wanda za a ɗaura auren yarsa Khadija Yusuf Isa da aka fi sani da anti. Za a auren ne shi ma yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a masallacin line a da ke zanna Zakariya housing estate kan hanyar gashuwa a damaturu jihar yoben najeriya to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba ko amin amin amin suma amin gaisuwar fata alheri ta sada zumunta ga alhaji mai gero kesa udubo wanda yake son a gaida mashi da malam malam mai zanen hula gololo da yusuf bazuka gololo da alhaji haruna bby yar masuwa da alhaji musa lawo kacella da baffa haruna bajuga sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Yusuf Mai Tela Samaru Bostop Zaria da Hafiz Ismail Usman Imani layin dogo Samaru Zaria sai injiniya Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna da kidado Adamu Ciyaman Road Transport Workers Daɗi Motors Kwangila Zaria da Sheikh Mohammed Jamil Albani Samaru Zaria DG Interface Kaduna wato wannan kungiya ta ke haɗa kan mabiya addinai daban-daban domin samun wanzar da zaman lafiya. Mm. Mm. Wannan kuma za mu haɗa da Reverend Joseph Hayek su ne suke da shek din nan suke wannan kungiya suke jagoranta wannan kungiya. Allah ya sa ƙasa ta cimma ruwa na samun haɗin kan al'umma da zaman lafiya a ƙasa. Da walin samun zaria Alhaji Kabiru Babale kasuwar dare. shi kuma shugaban hmm. wannan kungiya ta matuka eh, motoci kungiyar ku ce kafa gonar ku aka shigo yau baba. Eh haka ne an <laughs> shigo layin ku. <laughs> Sai alhaji. Yan adawo eh, lafiya. Adawo lafiya. <laughs> Mm-hmm. Sai alhaji Ma'azu Gyaza daraktan kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria da barista Shamwili Muhammad Nasir babban limamin masallacin Central Mosque a Samaru. sai alhaji abubakar baba sai alhaji abubakar baba da dukkan membobin kungiyar wannan kungiyar taku baba ta mhm. matuka motoci eh, ta matuka mota haka da yake ta samun zaria wato jagoran wannan dalhatu manjos gobir na samaru zaria mm. da fatar duk an tashi lafiya amin sun amin malam alhala wani ne ka kan adawa eh, lafiya da idan eh, Allah Eh, <laughs> to ni kuma ina da gaisuwar taya murna daga mahmud salu kaura na moda zamfara ya ce gaisuwa a bar huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka sai kuma gaisuwa zuwa ga mahaifina alhaji salu mai gyaran agogo kaura da mai martaba sarkin kiyawan kaura na moda malam sanusi muhammad ahmad asha da alhaji sanusi walin kaura na moda da injiniya sanusi nasiru kaura baban affan da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura da Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Faruku Liman na ƙasa da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Malam Tsoho mai wankin hula ƙauren na moda da Baban Yusra Gusau da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa ƙauren na moda da Mansar Baba Wuro na fada ya ce da fatan duk sun tashi lafiya daga Salu ƙauren na moda a Zamfara. So baba ka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili ko ka kuwa. Yawwa tilas mu ja birki nan sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Yari ba ne. Yari ma ko na fara har mina batuna masu yana suna faɗa shi malaka ji ko ina kai kula mana yasari mafaya mana ka taba idan ka taba wallahi zaka kone babu kayan Mu mana zama ai ya kare mana je ka taba ya yadda muke hotelin guri guri baba sanya mana wow mamaki mana yadda na musu rafa mana kano kaduna zariya tsana in ka ci isari mani na mana haka na fara na musu zara zubu mu kwara da samu zara huka safa era allah ne ya tsara ba wata dabara na shanye dabara maganin fasara ko da za a sara saki a dabara ya kawo dabara kun kafa fasara ko da su da gora kyakkyawan ce naira duniya bishara kai is a cup? Why is it anchor? Why is it anchor? daɗi haka mana ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana ba na hanya hipa kila mana sai sani an faɗi babu wani hipa kila a Kano an yi ne mana mai controller mana yadda muke rike mic mana mamaki na basu yadda nake rike mic tafiyar a mana kai ejo kila mana ake ba mi kama ni mana ya rima mawa in ya tsinke wajen raba mi kama shi sai da kallo mana dan ma fa ya sa musu biza maganin mai laya mana musu kaya sa su sirita ya ci gaba da su ya duba kwana su ya kale musu ya kun mama ni ya kakaja da iya dole ne in biya san makon da ya shige baraka ta kwaro hira da wannan mawaki da muka gayyata wannan zaure ya rima haka ya rima ba yawwa mm. ta tambaye shi burin shi na rayuwa sai kuma mm. lokaci ya kwace mana shi kuma ya eh, shi kuma ya hau bayani yawwa bari eh, yarima menene burin ka na rayuwa gaskiya buri na awaka ina son zama international mawaki kuma ina kokarin kwatanta ka duk da cewa kin san Allah ne ke kowa ina kwatanta ka saboda akwai abubuwan da da dama masu sauraron waƙoƙina suke nuna min cewa ina zuwa da bakon al'amura wanda ba kowane mawaki ba ne yake yin su ba to gaskiya ina zuwa in zama standard international mawaki to me yake ci muku tuwo a ƙwarya musu a harka ta waka gaskiya ba komai bane ba yake ci wani tuwo a ƙwarya musamman a arewa hmm. face rashin tallafin da muke bukata za ki ga mutum mawaki ne a kudu wallahi idan kika ɗauko waƙarun komi akis na nan arewa wallahi ragargaza ɗan kudu mm. amma sai ki ga karamin waki a kudu yanzu zai fara yanzu zai suna saboda suna da manya akan harkar wanda suke zuba musu kuɗi a harkar su ma su zama sun zama wani idan kika dubi don jazi ya ɗauko kororo bello ya ɗauko ricardo banks ya ɗauko many artists wanda suke waka ƙananu wanda daga baya suka zo suka zama popular amma mu a nan arewa sai dai ka yi hozinin iya karfin ka ka zama celebrity sannan kuma duk wannan wahalar da kai da ka zama sai ga mutane suna kokarin su ce sai ka yi musu amma kai musu ba a yi ta zagin ka mm-hmm. gaskiya muna fuskantar wannan kalubalen babu wani taimako a cikin wakar a arewa saboda ni salon da na faro da shi inda na samu irin wannan abin da ake bukata na tallafin mawaka wanda ake janyo mawaka gaskiya da international din ma sai na zama na buwaya saboda salo ne wanda na kirkiro shi daban da irin wanda ake a bangaren R&B mahallai. To, amma babu mm. kawai to mm. kuma idan kana bukatar kuɗi kuma kana son ka taimaki kanka magana ka ce za ka yi hip hop baka da wani good father wanda zai taimaka ma gaskiya abu ne mai wahala dole ya kada da hausa to kuma da Allah taimake ni duk inda na bangara duk bangaren da na motsa kawai sai ji kamar dama nan an halicce ni ne kawai dan in yi wannan bangaren alhamdulillah ina da wannan baiwar to gaskiya to madalla muna godiya yanzu a al'adar shirin muka a shirin a bar ya huce ne idan kana da waɗanda kake son ka gaisar zaka iya gaida su da farko dai ina gaida mai gidana barhama ina gaida kuma mai gidana annur wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke taimaka min sai uban jazuli sannan sai kuma mai gidanmu kuma shi ma mai kauna ci gabanmu hamisu birika sannan ina mika gaisuwa ta ga mahaifiyata mamana kenan da babana wanda su ne gaba ɗaya jigon rayuwata su ne suke ƙara mun ƙwarin gwiwa akan tafiyar ina mika gaisuwa ta a gare su sai kuma abokanai na wanda muke tare da su tare da jamsi inta ya ta ita ma ina mika godiya ta a gare ta. To. uwa kuma rabin jiki. <laughs> To muna godiya. To baba kaji babu mm. namu. to Allah cika mu mu duka burin mu na alheri na alheri amin sifa mm. amin Yarima ne. Yarima Yau labarin da zan baka labari ne na malamin makaranta da ɗalibansa. To. Eh. <laughs> Malamin Ake za a sha camta a wannan aji. Ai kuwa, to wannan hmm. malamin makarantar baba ya koya ba. irin yadda za a ba da labari sai a tambayi ɗalibai a muku tambaya bisa ga labarin da aka ba daya. Ya ba su hmm. labarin aikin soja. To. Shi kenan yadda ake a shiga soja a samu horaswa a tafi bakin daga da hmm. dai gwagwarmaya da sojoji suke sha a bakin daga. Hmm, kin san yara ko na son soja yawwa yara na hmm. son soja yara suka kasa kunne suna jin suna labari eh. da aka gama sai yace to dan muku tambayoyi abinda nake nema daga gare ku ya babba su takarda yace kowa ya rubuta ya bani labarin abinda ya je ya gani abubuwan da suka faru wai ku tafi ya ce ma yara ku rubuta ma abubuwan da suka faru lokacin da kuke bakin daga. Mm, tamkar je su suka je bakin eh, daga din. sun je eh kamar su suka je tunda an riga an ba su labarin yadda ake aikin soja da abin da ake a bakin daga shi ke da yara suka yi ta rubutu suka yi ta rubutu. Eh. bayan lokaci dan lokaci ya ce to lokaci a tsaya rubutu ya karbi takardun yara mm. ya maki to da ya zo kan wani sai ga bai rubuta komi ba. ko <laughs> komai ba shi <laughs> eh. sai ya tambaye shi to shi wannan yaron bai natsuwa sam sam bai natsuwa kwata kwata wato mai wasanni ke da yawwa mai wasan kin kari na <laughs> eh, so shi na lokacin da ake bada wannan labarin yana ta wasa da mai da hankali ba kwata kwata bai ma san abin da ake ake aka faɗa ba to ya rasa yadda ya ciyu ya rasa ya rasa abin da zai rubuta a takarda eh. ya malam ya tambayi yaro ya ce me yasa baka eh. rubuta komi ba sai eh. yaro ya ce malamin wai ai ai tun da muka tafi ya kwanna yakin na a farkon yakin aka kashe ni a farkon yakin da to ai gaskiya ne don ana mutuwa a bakin daga ai malam bai ce masa a mutu ba a cikin wannan a to ya mutu wannan yaro ya ci da masa <laughs> to mala to baba in kai da ya zaka da wannan dalibi eh to ta wani wuri ka ce ai ya gwada hikima to za ka je ka ai dole ba me yiwa ne hakan ta faru gaskiya wato ya kuma malam gaskiya kenan ko a'a sosai kuwa ai yayi hikima da kyau ma kai ai to sai ba ya tambaye shi ya akai ka mutu wa ya kace ka an ce ka ba mu eh, labarin eh, ai ya ba shi labari harbi aka yi ko bam ya taki ko dai me ya faru ma shi ne daga zuwa aka kashe shi shikenan <laughs> ba labari ta kurin gudu yawa da aka ba da majinu na daga ba eh. da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ko bakeri alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Kamana ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana. Oh, kila mana ba na hanya hifa kila mana sai sani an faɗi babu wani hifa kila a Kano an yi mana. Mai controller mana yadda muke rike mak mana mamaki na basu yadda nake rike mak tafiyar a daidai mana. Kai Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya